أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من عدد أميك أبوديا ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya وأن يمشينا ثلاثة a إشرين yammaci 25 biyar ga watan goma watan shawwal shekarar hijira dubu ɗaya da ɗari don ci gaba da ɗaukan darussan masallaci kamar yadda muka alkawarta wa juna a kowane yammacin wannan yini na talata za mu ci gaba da ɗaukan darasi a cikin wannan littafi sharhu sunna na imam albarbahari rahimahullah insha Allahu za mu tashi a shafi a farkon shafi na 131 gabar karatu ta 45 Allah muke roƙo ya yi mana gamdakatar Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa قال المؤلف رحمه wa تعالى والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير wannan shine tarifin munafurci kamar an tambaye shi menene munafurci sai ce annifaku shi munafurci an yuzhira al-insanu islamu bil lisani mutum zai bayyana addinin musulunci a baki wa yukfi kufra damir sai ya ɓoye kafurci a zuci to wannan shine munafurci bayyana musulunci a baki ɓoye kafurci a zuci shi ake kira munafurci Allah ya raba mu da munafurci الشر النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر shine bayyana alheri sai a ɓoye sharri shi munafuki a sarari za a ga yana aikin alkhairi can ciki kuma yana mugun tsari Allah ya kare mu to munafurci kai tsaye kawai bai ɗaya yake koko ya kasu kashi biyu akwai babban munafurci akwai ƙarami eh akwai nifaqul akbar akwai nifaqul asghar wa huwa yanqasimu ila qismaini malam yace munafurci haka su kashi biyu akwai nifaqu i'tiqadi munafurci na hazzuci wanda mutum ya kudurta a zuciyarsa shi ba ya fi son kafirci abunsa shi musuluncin nan kawai don dai kawai kar dai ya zama bare shi ya sa yake yinsa. sa har zuci shi kam itikadinsa aka akasin abin da yake bayyanawa ne to wannan shine nifaki babba nifaq itikadi wa haza kufrun akbar shi kuma wannan kafurci ne babba idan har mutum yana ji a zuciyarsa shi ya fi son tsarin kafurci akan tsarin addinin musulunci ya fi son tsarin wani akan tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a zuciyarsa shi dai kawai ya haƙura ne dai kawai yana bayyanawa a baki amma har ga Allah ya fi son wani Qur'ani ya fi son wani hadisi to wannan kafiri ne daga cikin manyan kafirai yana ciki haza kufrun kufran akbar wal munafiqu shi munafiki a cikin rayuwar musulmai sharrun minal kafiri ya fi sharri fiye da kafiri li'an al-kafira al-asali ma'ruf domin shi kafiri na asali dama ka san shi na san shi mun san shi shi dama matsayinsa kafiri to amma shi wannan fa muna ganin matsayinsa musulmi ne to amma tanadin da yake yi wa musulunci da musulmai ya fi muni sai da kafiri don shi za ku iya zama tare da shi ku mitin ku shirya shawarwari ya ji komi sai ya je ya rusa ko ya je ya bayyana ko ya je ya ɗau mataki amma kaga kafiri ba zai shigo muku masallaci ba ba zai je makarantar ku ba ba zai shiga zauren taron ku ba kuma dama idan kuka ga yana ɗan rabe rabe kun sani me kawo ka me kake yi musulmi fa to sharrin musulmi munafiki ya fi sharrin kafiri saboda shi dama an riga an san shi ma'rufun ne ma'rufun annahu kafiru dama an san shi kafiri ne wa annahu aduwun kuma shi dama maƙiyinku ne lakin al-munafiq amma shi munafiki yukhadi'ul muslimina yana ha'intar musulmai sai su yi tsammanin nasu ne ashe kuma aka akasin haka wa yuzhiru annahu minhu sai ya rika bayyana cewa yana tare da su wa huwa aduwwul lahum ashe maƙiyin su ne yuzhiru annahu muslimun wa huwa kafirun yana bayyana muku shi musulmi ne alhali kafiri ne Allah ya faɗe su a cikin suratul baqara yukhadi'una Allah wal ladina amanu wama yaqda'una illa anfusahum wama yashurun yukhadi'una Allah suna ha'intar Allah wai su suna ga kamar sun ha'inci Allah wallazina amanu suna ha'intar masu imani wai suna ga kamar sun ha'inci muminai Allah ya ce wa ma yaqdauna ba kowa suke ha'inta ba illa an fusahun face kawunansu wa ma yashkurun ba su sani ba ne ba su san kansu suka ha'inta ba ولهذا جعلهم الله في الدرك الأسفل من النار saboda sharrin ya fi na kafirai shi yasa aka sa su a katarkon wuta na ƙasa sannan aka kawo kafirai sama da su tahta abadatil ausani wal kuffari ƙarƙashin masu bautar gunki ƙarƙashin kafirai li'annahum sharrun min al-kuffari saboda sun fi kafuran sharri shi yasa sai an aje su tukun sannan a da'a ta kawo arna kan saman su ma'ana sundukin munafukai shine a ƙasa sel ɗinsu yana ƙasa sannan talatalai na kafirai a sama kaga kenan babu maganar za su fita su ba za su fito daga wuta ba domin shi munafiki nifaqun akbar to shi mushriki ne don ibadar sama don wani Allah yake yi kaga shirka ce shi ya sa munafurci yana kai mutum ga shirka shi yasa illarsa take da girma sai an shimfiɗa mutum kafin a kawo kafirai sama da shi Allah ya kare mu domin riya duka tana ɗamfare da munafurci in kaga mutum yana riya to munafurci ne aikin da za ka yi don Allah sai ka yi don yabo don a ce don a gani don ka samu don a baka don kar a hana ka don kar don a don kar a kika don don ana duk alama ce ta munafurci amma me yi don Allah me aiki da ikilafi don Allah kawai zai yi ko a bashi ko a ana, ko a so shi ko a shi ko kar a yi masa ko a masa ko haka dai shi ne yi don Allah kenan ba za ka same shi munafuki ba ko ba za ka same shi kenan mai riya ba kaga kenan ba zai zama mushriki ba kun ga illolin shirka suna da yawa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shirka ta fi ɗura fiye da bakar tururuwa akan bakin dutse cikin bakin dutse yaushe za ka gani tafiyanta yaushe za ka ji akan dutse take tafiya balle ka ji ƙaran cikin duhu balle ka gani baka ce kan bakin dutse cikin duhu baki to kaga wannan sai an haska to haskawan shine ilimi sai in an samu ilimin tauhidi kuma wajen masu tauhidi masana tauhidin na sani. in ba haka ba mutum zai mutu mushriki bai sani ba kuma ya je ya dawwama a wuta Allah ya kare mu to wannan shi ake kira munafurci babba wanda zai kai mutum ga haka Allah ya kare mu da munafurci babba ƙaramin ma Allah ya tsare mu ولهذا قال Jalla wahala فيهم don haka Allah ya faɗa a cikin sha'anin su zo munafukai yace humul adubu su makiya ne fa'azarhum ka kiyaye su ka tsorace su ka tsoraci munafiki makiyinka ne qatalahumullah Allah ya lalace. anna yufakuna duk inda suke yanzu wannan kalmar ita kanta za ta bar mutum ya tsira eh qatalahumullah Allah ya la'ane su anna yufakuna duk inda suke da yake mutum zai samu tsira in dai har ya zama munafiki kullum la'antar nan fa za ta bi ka duk inda kake kuma to wallahi mutum ya nisanci munafurci kuma yayin da ake yi kenan yayin munafurci sai ka ga mutum ya gaya maka kalma mai daɗi in kuna tare in ya koma gefe da shi da ire-irensa kuma ba wanda ya lalata duniya kamar kai wannan munafurci ne ka bayyana sabanin abun da ka kulla ba ƙaramin munafurci ba ne musamman a gefen addini ya fi muni munafurci a addinance ya fi muni sai an ambaci su abdullahi dan Ubayu ne kace shaggu munafukan farko to kaga akwai na ƙarshen Allah ya kare qatalahum Allah anna yufakun wan nifaqu al-i'tiqadi huwa alladhi la yastami'u ma'ahu imanun abadan wannan irin munafurci da muka ce nifaqul i'tiqadi to shi da imani ba ka taɓa haduwa har abada duk mutumin da ya zama mai munafurci irin wannan to ba shi ba imani in ku akwai imani to ba zai zama munafiki mai wannan nifaqan itiqadiyan ba an gane ko duk wanda kaga yayi zurfi a munafurci to ba ya da imani in ku akwai imani to munafurcinsa ko ya soma sai dai ya yi irin waɗannan kasloli da manzon Allah ya ambata ko a same shi wata rana da ‘yar kasla ɗaya wata rana ya ɗan haɗa biyu wata rana ya tuba amma munafurci itikadi to wannan kan ba imani kwata-kwata mutum ya zama kafiri kafirin kuma babba kufrun akbar Allah ya kare mu to wannan nau'i na farko kenan nau'i na biyu annau'u tsani nifaqul amali kaga wancan itiqadi wannan kuma amali wancan hagga zuci wannan kuma a aikace ne akwai munafurci na aikatawa sai ka samu mutum yana ƙarya ƙarya tana daga cikin halayen munafukai ko ko yana ɗan kai alkawari kaga alama ce ta munafukai to wannan duka munafurci ne ƙarami kafin ya kai ga yi wa addinin musulunci zagon ƙasa sai ya zama babban Allah ya kare mu والنفاق العملي هو أن يكون الإنسان مؤمنا ظاهرا وباطنا mutum za ka same shi mumini ne fai da koye zahiran wa fai da ɓoyensa za ka same shi mumini lakin yasduru min sifatun min sifatil munafiqina amma akan samu akan yakan dan tusgo wasu sifofi daga sifofin munafukai tunu isu imanuhu wanda za ka rinka nakkata masa imaninsa da haka har ya girma ya zama babban munafiki wa alaihi Idun, shadidun shi baya cikin masu wayanda za a sa a kasar kasa na wuta an gane shi akwai azaba mai tsanani da za a yi masa kila ko shekaru zai yi a wuta a fitar a fitar da shi ko watanni ko makonni ko kwanaki ko awanni Allah kaɗai ya san yadda ya so daidai girman kafilolin da ka zo da su na ƙaramin munafurci gwargwadon yadda ba ka sha azaba a lahira amma fa ba tsira za a yi ba shi ma akwai wa'idun shadidun tunda ƙarya tana cikin kaflolin Allah ya ce wailul lil mukazzibin kaga farin azaban nan sai mutum ya dana shi lakinnahu la yakhruju min al milla la yakhruju ko la yakhruju min al milla baya fidda mutum musulunci ba yusamma nifaqul amali ana kiransa munafurci a aikace wa yusamma nifaqul asghar ana cewa karamin munafurci wa mithlu hadha ma jaa fi qawlihi alayhi salatu wassalam kwatankwacin sa ne faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo yace arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan akwai abu hudu in mutum ya taro su to nan ne ya zama tataccen mummuni kar ka yadda su haɗu amma idan ba su haɗu ba to ba tataccen ba ne eh ɗan munafuki munafuki <laughs> Allah ya sauke mana da munafuki munafuki man kana fihi khaslatun minha wanda kuma ya samu khasla ɗaya daga cikin hudun nan to kana fihi khaslatun minan nifaqi to fa ya samu tsofa ne ɗaya daga cikin tsofanin munafurci hatta ya da'a a sai ya bari kafin nan ya warku. ga sunan idza hadasa idza haddasa kazaba idza haddasa kazaba idan yayi kadi sai ka ji shi kawai karyar ma har raha yake da ita to kana da kasla ɗaya akar makallahu ta munafurci wa idza wa'ada aqlafa kuma shi bai damu da maka alkawari ya saba ba kasla ce ta munafurci wa idza tumina kana idan an amintar da shi sai ya halinci ana ba shi amana yana cinye ta to alamar munafiki kenan wa idza qasama fajara idan kuma aka zo kaji ana husuma da shi to shine fa mara gaskiya amma za ka ji ya kowa iya magana wallahi na gaya maka wallahi tallahi ina gaya maka ka san Allah ka san Allah kam to sai ka ji yanda ka san dai kawai bawan Allah nan za a cice shi a ce kuma bai da gaskiya bai da kirki Allah ya saurare jira ina kai ka jira ka ji ina kai ka kai kam da ka tsaka shi to munafiki Allah fa hadha mu'minun qad yasduru minhu annifaqul amali in dai ɗaya ka samu cikin wa'annan to kana nan mumini kana musulmi amma mai tauyayyen imani don ka samu kasla ɗaya daga cikin kaslolin munafurci kuma za a daina ka wannan tawayar ba ana rubuta maka wannan zunubin ba har sai ka bata wa huwa naqasun fil imani kuma idan baka barka ba hakan din tauye maka imani yake kullum kuma tawayar imani wa mustahaqqul lil wa'idi yana cancantar da mutum ga kaiwa ga shiga narkon azaba inda aka ce ka tauye imanin ka sanan to ba mamaki hakan din za a ka bantaro wa kanka wani bangare na narko wanda sai an azabtar da kai dalilin haka Lakin na hula lakinnahu la yakhruju bidhalika min addini sai dai akan bai kudda mutum daga addini ba to amma idan ya taro su ba to kana munafiqan khalisan ya zama kataccen munafiki Allah ya tsare mu wa hadha nifaqu huwa riya'u kaga irin wayannan munafurce munafurcen su ake kira riya allazi khafahu khafahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala ashabihi wanda ya ji wa sahabbansa tsoronsa ya ce aka wa kuma a kafu alaikum mafi ban tsoron abun da nake jiye muku tsoronsa shine a shirkul asgar karamar shirka suka ce wa magiya ya ce arriya shine abun da ya jiye wa sahabbansa tsoro wa sammahu shirkul asgar sai ya kira shi karamar shirka qala jalla shanuhu a qala alaihi salatu wassalam inna a kafu alaikum lalle mafi ban tsoron abin da nake ji muku tsoronsa alaikum akanku shirkul asgar ne ƙaramar shirka qalu sai suka ce wa shirkul asgar ya rasulullah mecece ƙaramar shirka ya ma'aikin Allah qala ar-riya'u ne riya' yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala yawmal qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala zai faɗa ranar gobe kiyama idan inene ne idza jaza nasu bi a'malihim idza ko idan ya saka wa mutane da ayyukansu masu ayyukan kwarai kenan fa waɗanda suka yi aiki da ikilasi waɗanda aikinsu babu riya to sai ya juyo gun masu riya sai ce izhabu ila allazi kuntum tura'una fi dunya tura'una ko e izhabu ila allazina kuntum tura'una fi dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa ku tafi wajen waɗanda kuke nuna musu ayyukanku ku gani ko za ku samu sakamako a gunsu to yanzu mutumin da Allah bai ba shi sakamako ba wajen wa zai je ya samu eh to ma ina wajen wa za ka zo ma tun da ka an ce maka ka je wajen waɗanda kai don su ka gani so ko za su baka sakamako za ka gwada zuwa ma ai sai kawai mutum ya haƙura kawai ya san ya tabi to aikin riya dukkensa baya da amfani ranar gobe kiyama shi yasa kullum malamai musamman malaman addinin musulunci malaman sunna ba sa wasa gefen ikilasi ba sa wasa gefen tauhidi suke ɗora mutane akan tauhidi suke ɗora mutane akan ikhlasi yi don Allah saboda me saboda anan ne kawai za ka samu tsira ranar gobe kiyama kana iya ka je ka ga baka da sallah baka da azumi baka da sadaka baka da zumunci baka da komi saboda me saboda kayi don neman suna ko yi don neman jama'a ko yi don a faɗi ko don ayaba ƙarshe kaga sai Allah ya ce izhabu ila alladhina na bi a'malikum fanduru hal tajiduna indahum jaza'un ku je wajen waɗanda kuke nuna musu ayyukanku ku gani ko za ku samu sakamako a wajensu to a wajen ka ya Allah a wajen mu kan babu don ba kai don mu ba ko kuma ka haɗa mu da wancan ɗin mu kuma ba a tarayya da mu kaza akwai wanda rabi don Allah rabi don kaza to shi kuma Allah baya karɓar tarayya ba a yin shirka sai ce taraktuka wa shirkika na barka da wanda ka mun shirka da shi ka je na yafe masa kai ka je ka zama bawansa shi kadai amma ba za mu raba bawa mu biyu da wani ba ka bauta mana ka bauta wa wancan ka je kawai wajen ya baka aljannarsa ko ya kare ka daga wutarsa ya baka sakamako mu mun haƙura da kai to ina ci gaba wancan fa shi ma ta kansa yake Allah ya kare mu na'am wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ala ukhbirukum bima huwa alaikum indi shine shin bana ba ku labarin abunda na fi ji muku tsoron sa a wajena min masihi dajjal fiye da masihi dajjal akwai abunda nake ji muku tsoron sa fiye da dajjal in ba ku labarin sa ko ko dai kun gamsu ba matsala annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa sahabbansa in ba ku labarin ko kuma bana ba ku labarin abinda na fi ji muku tsoronsa fiye da dajjal bana ba ku labari ba ƙalu bala sai suka ce a'a ba mu kullum na fayyace mana inda na amsa ke zuwa da inda ba ta zuwa ko a ukbiruku shin ina iya ba ku labari ne ku ce ha ala ku kaga ne ka ce bala a ba mu in ka ce amma nan kaga baka kawo na a muhallin ka shin bana ba ku labari ba sai ka ce eh kaga sai ya bari ha to ka ce eh, baka ba mu ba kar ka ba mu kaga sai ya shiru amma suka ce bala a'a ba mu bala ya rasulallah ƙala sai yace shirkul kafi boyayyen shirka ta fi ba ni tsoro gare ku fiye da dijjal don ba na tuna muku dijjal kamar yadda nake tuna muku ya shirka ya umar rajulu za ka ga mutum ya tashi fayusalli yana sallah fayuzayyinu salatahu yana gyara sallarsa ko don me lima yara min nazari rajulin ilaihi saboda ya ga wani yana sallarsa sau nawa ake haka da yawa eh da yawa ake zai shiga masallacin fa lokacin sai tar da masallacin ba kowa Allahu akbar kawai a lallaga kan nan alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim in yaji wani ya ce cire takalmi ya shigo arrahman arrahim yanzu kan bari ne mai kyau ya gyara tsayuwa ya daɗa lallanfa cewa ya daɗa sunkuyawa ya gyara in ya zo rukuri ya miƙe ya gyara wai kar a ce bai iya ba a ce ka lalle ashe ustazun nan fa ya karanci sallah kyau ya karanci sifatu salatin nabi kwata kwata ba inda yake kwata sai kaga yanda yake sujuda yanda yake ruku yau to shikenan bukata ta biya amma da shi kadai ne wa billahi ya mutsina wa ya mutse kawai ya ya mutsa ya hada kawai yayi gaba abu shi to wannan kan ba don Allah kadai aka yi ba to amma tunda akwai wasu suna kallon sa kar a ce a matsayinsa na ustazu bai iya sallan manzon Allah ba bari yayi mai kyau hatta jattatul istira za a ga yana yi amma shi kadai ba yi a'a ban sani ba fa wannan hadisi ne za a ga yana gyara saboda wani yana gani wannan hadisi ya hango jama'a wallahi eh To amma ai gara da ya haska mu ya tuna mana gobe daga ta zo ka ji kamar za ka yi haka ne ka ji a'udhu billahi minash shaitanir rajim kawai ne ka tsarkake niyyarka kai ni fa don Allah da ba ruwana da wancan kuma daga ka zo ka tuna kai kadai to iyan da ya kamata kai kadai din don don Allah kake yi don shi ake kira ihsani an tabu da Allah ka annaka tarahu Limaga in lam takun tarahu fa innahu yaraka walidhalika faraqibuhu don haka ka tsare masa huruminsa don kai baka ganin sa ai yana ganin ka to don haka ka tabbatar da yana nan yana kallon ka tunda har zaka iya gyara sallah don Abdullahi yana gani ko Usmanu ko Aliyu to kuma yaya Allah yana gani ainihin babu aula shi ya fi kamata a ce an yi gyara don shi tun da dama shi ne mai ba da sakamako amma abdullahi don ya ce ka iya sosai mai. me zai biyo baya asara in dai don ya yabe ka kai to zai yabe ka a lahira kuma ya ce to kaje wajen abdullahi ka nemi ladanka don ba don mu kai ba ko kuma ka haɗa mu da shi kaga anan me aka yi asara amma in don Allah kai ba ka duba iya yi duba wata sallah iya yi dai kakansa ba irin wannan sallah ba babansa ba irin wannan sallah ba amma yazo yana rurrungu mai hannaye yana karkatar da kai yana wani karatu ba ruwansa ka yi don Allah akwai wanda wai in yana cikin yan gargajiyansu sai ka yana ta الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك مالك يوم الدين وكر أتي على من أنزل أما إيه كوما جيبكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم sai saki hannu in ya shiga cikin wa'ancan don kar a ce kai kabaru yake yi sai ya saki hannu sai ka ganshi kamar zakara aka yanka ba ba sai kuma ya saki baki alhamdulillah rabbil alamin arrahmani rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in eh. Allahu akbar wai kar ya ce Allahu akbar a ce Allah ya ce Allahu akbar eh Allahu akbar Allahumma rabbana wa lakal hamdu Allahu akbar Allahu akbar to wai kuma jiya mun ga kana sallah mai kyau a kar makallaci a ah, to ai nan cikin mutanen mu ne ka san idan to za ka ya musu a can ka ya musu a can kuma idan ya gama in can ne ya ga an bi shi sallah sai ce salati annabi goma sha ɗaya in ya gai ba cikin alifin ne yake ba har addu'a zai ba su wannan don Allah yake in kuma ya ga mu ne muka bi shi sallah sai ba ka rai kawai ya sallame ya san ai nan kan bid'a ce amma a can bari ya dana to ai in ba kai musu addu'a ba sai a ce kai ka zama dan izala shi ya sa muke musu addu'ar malam eh ba haka kuke yi ba a can kun koma to yi muka bi ku sallah kuma ba fa yi nuna salatakum kuna gyara sallan ku saboda nan ana gani in ka je kuma gunda ba a santa ba sai kai irin tawayin tallin yayi eh ya kamata ka tafi sat ai aka yi abc ma sat balle sallah Allah ya to eh? sai kaga mutum ya tashi yana sallah fayubayyinu salatahu yana kawata sallarsa lima yara saboda da ya gano min nazari rajuli na kallon wani mutum ya ga wani mutum yana kallon shi to bari yayi mai kyau idza salla inda nasi idan yana salla gaban jama'a yuzayyinu salata sai ya gyara sallar. wa in salla fi baitihi aw muhalli muhallin kafiyin in a gidansa yake salla ko a wani wuri boye to fa innahu yanquru salata sai ya gwargwara sallah idan ka ce yankuru shi muke cewa koton kurciya ka naƙari tsayi, kamar yadda sun ke ƙoto kut sai ya yi maza maza sai ya ƙaye. sallar da za a yi munci goma in gaban jama'a ne munci biyar ya ishe shi to kaji wai munci biyu ne yake yi to fi sabilillahi wannan ita ce za a je a samu lada abun Allah a gaban jama'a minti goma kai kaɗai kuma minti biyu eh? fa haza huwa allazi kafahu eh, menene kafahu sahabatu kafahu as-sahaba ala anfusihim wannan shine abun da manzon Allah ya je wa sahabbansa tsoro kuma sahabban suka ji tsoro a kansu kaufan shadidan sahabban sun tsorata tsorata mai tsanani wala adam yubarri'u nafsahu amma fa ku sani ba ne iya kubutar da kansa a ce ya tsira kwata-kwata amma abin da ake so ka yi ƙoƙari ba wai ka sallama wa kanka shaidan ba a'a ka dage kwaɗi biyu da suka faɗa nono suka yi suka yi abu ya gagara ɗayan ya ce kai ya haƙura shi mutuwa zai yi ɗaya ya ce kai sai ya ji inda mai ya ƙare ya yi ta yutsuri yana komowa tsalle yake yana dawa har nonon ya kaɗu ya mai sai man ya dunkulu sai ya hau kan man sai ya tsalle sai ya kusa wanta ya saki jiki tun ya mutu wannan muɗala'a ce da ake karantar da yara ijtihadi suke karantar da yara irin wannan sai ka ga an kawo maka wani ɗan tarihi da ƙwari don yaro ya ji to ka gani fa kar ka je ka faɗa wani abu ka ce a ni ba zan iya ba kawai ka tafi jiki ka san haka muke to kai gaskiya kira kira kira sunna a gari irin gari kaza ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba gwada mana kai ba zai bani na haƙura gara kawai a zauna lafiya sai ka haƙura sai ka fata a rubuɗi ƙarshe sai ka farka cikin rubuɗi eh? Allah ya kawace haka abubuwan suke wuri irin wannan mutum ya isa yi maganar sunna gara ka haƙura kawai ka fata cikin rubuɗi kai ma to shi kenan ƙarshen tamin min ba da kyau Allah ya sauri ina wuce na wala adam yubarri'u nafsahu ba mai iya wanke kansa kalkal mingu daga gare shi akwai mai iya wanke kansa ya zama ma'asumi sai annabawa wa ya sabu al-insanu minhu amma mutum ya dage ya rinka jin tsoron kar ya fada riya kar ya zama munafiki kullum ka nace ka rika tunani kai kar fa zama munafiki kai kar fa wannan aikin koyi ya jawo mun na riya ba yawwa to anan sai ga Allah ya taimake ka daga zarar ka faɗa ka ka dan fada fa wani fage na riya to me ka dawo kai istighfari kai wannan fa kaslar ta munafurci ce sai ka tuba ka dawo to da haka sai ka ga Allah ya taimake ka atta'ibu min zambi kamar la zamba lahu mai tuba daga laifi kamar bai da laifi zai tashi ranar gobe kiyama an gane don haka wanke kai kalkal wannan sai annabawa fa yakabul insani min wali hadha qalu don haka suka ce la yakhafuhu illa al-mu'min ba mai tsoron fadawa irin wannan hali sai mai imani amma shi munafiki marar imani ba ruwansa ma kawai shi bai ma damu ba wala ya amanuhu illa munafiqun ko illa munafiqun ba kuma wanda za a ga kawai hankalinsa kwance ya amunta da abin da yake yi din ma sai munafiki shi munafiki yana yin irin wannan abubuwan amma ko ya damu kawai yana ga kawai ba komi to munafuki kenan amma mumini kullum fargaba yake yana jin tsoro kar ya fada fagen riya kar ya fada fagen munafurci Allah ka tsare mu fal muslimu yaqafu ala nafsihi min hadha al musulmi kullum ana so a kane shi yana jin tsoro kada ya fada irin wannan munafurcin wa huwa nifaqul asgar munafurci fa karamin ake tsoro kar ka fada bar maganar babban ƙaramin tukun kaga idan ka tsira daga ƙaramin ai kaga ka haye baka ka je kan babban ba ko amma idan ka zo ka hau ƙaramin to shine yake girma ya zama babba sai ka ce kai ba ka son katon doki amma za ka sayo ƙaramin eh wata rana ne za a yi ana kiransa ɗan dukushi wata ran sai a ce maka izgarma a kwana a tashi kace kai ba ruwanka da amale sai ɗan ƙaramin rakumi to wata rana amale zai zama Allah ya kare don haka karamin munafurci shi ke zama babban قوله والنفاق أن يظهر الإسلام منافرتي شيني متين يبين مسلمتي باللسان da harshensa wa yukhfi al-kufra bid sai ya ɓoye kafurci a zuci hada ta'fi tarifin nifaki, wannan tarifi ne na munafurci munafurci al-i'tiqadi wa huwa nifaqul akbar shine babban munafurci kenan wa hadha la ma ma'ahu al-iman wannan ba sa haduwa da imani ga munafurci ga imani munafurcin kuma itiqadi wannan abadan ba su haduwa wala yazduru min mu'minin abadan ba a samun mumini da wannan har abada wallahu jalla wa ala fi awwali suratul baqara Allah mai girma da daukaka a farkon suratul baqara qassama an ila mu'minin zahiran wa ba'inan wa ila kafirin zahiran wa ba'inan وإلى منافقين يظهرون الإسلام في الظاهر ويبطنون الكفر حيث قال سبحانه وتعالى عن القرآن Allah a cikin suratul baƙara ya ƙassama mutane ila mu'minin zahirin wa ba'ini akwai mumini na fai da ɓoye wa ila kafirin zahirin wa ba'inin akwai kafiri na fai da ɓoye wailal munafiq a wailal sannan kuma ya bayyana munafukai su kuma yuzhiruna al-islama a fili faidinsu musulunci shine fi zahiri wa yubtinuna al kuma kafurci ai su kala subhanahu wa ta'ala anil qur'an alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين da ya ambaci waɗannan harufa na hija'iyya guda uku wanda Allah ne mafi sanin abin da suka kunsa sai ce wancan shine littafi wanda larai ba fihi babu kokonto cikinsa udan shiriya ce lil muttaqina ga masu takawa suwaye allazina yu'minuna bil ghaibi waɗanda ke imani a ɓoye suka yi imani da abin da ke ɓoye Allah ɓoyayye ne suka ce eh sun yadda yana nan aljanna ɓoye take suka ce sun yadda tana nan wuta ɓoye take suka ce sun yadda tana nan alƙiyama ɓoye take suka ce sun yadda tana nan haka dai suka yi imani da abun da ke ɓoye saboda ne saboda Allah ne ya faɗa suka ce sun yadda yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata kuma suna kai da sallar da bariya domin sallah ba ta zama tsayayya sai in ta samu ikhlas ta samu mutaba'a ga ikilasi ga mutaba'a ikilasi an yi ta don Allah mutaba'a kuma ta bi karantarwa an gane ko ba wai an yi ta da jahilci ba to ita ce sallar da aka tsaida akasin wa'ancan kuma masu riya su ne wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una kaga masu riya kenan su sallar in sun yi dama kwarin azaba suka kara dawa kansu wailun kwarin azaba ya tabbata lil musallin ga masu sallah kawai kara zube allazina hum an salatihim sahun waɗanda suke rakkane game da sallar su ba sa tsayawa suna kwankwancewa su yi ta don Allah ba sa tsayawa su kwankwance su yi ta kamar yadda manzon Allah ya karantar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna yi ne kamar yadda suka ga mutane suna yi a ƙarshe ma yura'unan nasa suna yi wa mutane riya suna yi don jama'a kawai ba don Allah ba to su ne wanda wailu ta tabbata don su amma wayannan allazina yuqimuna salata su ne masu tsai da sallah daidai don Allah wa mimma razaqnahum game da abin da muka arzuta su na arziki kuma yunfikuna suna ciyarwa shi ma don Allah ba don riya ba kaga wayannan masu an da suka haɗa biyun nan ga sallah don Allah sadaka su don Allah to waɗannan su ne almuttaqun waɗanda aka ce Qur'ani zai zama hudan lil muttaqina shirya gare su Allah ka samu daga cikinsu. a na wallazina yu'minuna bima unzila ilayka su ne fa wa'inda suke imani da abin da muka saukar maka duk sanda aka ce musu qala Allah su ce sam'an wa da'atan yu'minuna suna masu imani bima unzila ilayka da abin da muka saukar maka wa ma unzila min qablika kuma sun yadda da littattafan da duk suka riga littafinka wa bil akhirati kuma sun yadda da alkiyama ba sa ulaika ala hudan min rabbihim waɗannan su ne muminai tsantsa ciki da ɓoye wato ciki da bai fai da ɓoye Allah ya ce ula'ika ala hudan min rabbihim waɗannan su ne suke kan ciriya da ta zo daga wajen ubangijin wa ula'ika kuma lallai tabbas wa'annan humul muflihuna su ne masu samun aljanna al muflihuna masu rabauta da gidan aljanna hadhihi al-ayat fil mu'minina waɗannan ayoyi da muka karanta eh daya wacce aka yi shimfida da ita da alif lam mim sai kuma biyu ko sai ta uku sai ta hudu to waɗannan ayoyi an kawo su ne akan masu imani zahiran wa ba'ina waɗanda imanin su ciki da waje an gane ko wa ammal kuffaru amma su kafirai zahiran wa ba'ina wanda kafircin su suma ciki da waje ne kafiran ciki da waje asin da asin faqala Allah fihim ga abinda Allah ya faɗi a kansu innal ladina kafaru su waɗanda suka kafurce sawa'un alaihim su kan daidai ne a kansu a an ka gargaɗe su am lam tunzirkum ko baka gargaɗe su ba a la nuna. su ba ka imani su kawai ba ruwansu da wa'azinka ba ruwansu da qala Allah ba ruwansu da qala Rasulullahi su da kai wa'azi da kar kai duk ɗai a gunsu don me khatama Allah ala qulubihim Allah ya riga ya yumke zukatansu wa ala sam'ihim ya yumke jinsu wa ala absarihim ya yumke ainihin ganinsu ya sa shawa shamaki walahum azabun azim kuma an tanada musu azaba babba azaba babba ita ce azabar jahannama ta har abada to waɗannan su ne kafirai na inna na'a sun makala jalla shanuhu fi sinfi salif sai Allah yake ba mu labarin nau'i na uku su ne munafukai yace wani nan nasi man yaqulu amanna billah daga cikin mutane akwai masu cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir mun yi imani da lahira wa ma hum bi mu'minina Allah ke ƙarya suke ba masu imani bane yaudara ce kawai yukhadi'una Allah ha'intar Allah suke wallazina amanu suna ha'intar masu imani amma a ganin su wa ma da'una, ba wanda suke ha'inta a zahiri ko a ɓoye illa an anfusahum sai kawunan su wa ma ya shuruna ba sa ji ko a jika su sun ɗauka kawai sun yi daidai haka Allah ya yi ta ba da labari a kansu aya na bin aya ila ƙaunihi ta'ala har ya zo inda yake cewa mun kura ne bukumun makafi ne abin nan kai sun kura ne ne umuyun bebaye ne bukumun bebaye ne umuyun makafi ne fahim layar juna kuma sun tafi sun yi nisa ba za su dawo ba ba za su taba dawo ba wanda aka ce sawa'un alaihim a an am lam tunzirhum la yu'minuna kaga ai tafiyar ta yi nisa don haka Allah yake ba za su dawo ba wa'in don mutumin da ya zama na kurma bebe makaho kuma ga can da nisa don Allah da ya za ka kira shi ya dawo eh kurma ne bai ji bebe ne bai magana makaho ne bai gani ya za ka yi masa in ma wani ya taɓa shi yana so ya kwatanta mar bai gani in kuma yana so ya gaya wani ba baki bebe ne in kuma kana so ka faɗa masa kurma ne zai ji wannan zai dawo ya tafi summun bukumun umuyu fa la yarji'una Allah ya kare mu da azab qauluhu ha muna san kama ko hadhihi kulliha kulluha wannan duka fa fil munafiqina ayoyin nan da aka zubo gaba daya kan munafikai ne wani ya zuba ashara aya kusan aya goma sha da aka zo kan munafikai aya goma sha aka yi ta bayani aka yi ta bayani sai da aka kawo aya goma sha qauluhu wa yukhfi kufra da yace yana koyi kafirci bil zamiri a damirun abdamiru ma'anahu yudmiruhu fil qalbi yana koye shi a zuci shine ma'ana yana koyewa cikin ayyabu ay yudmiruhu fil qalbi Allah ya mu Allah ya kare mu da munafurci Allah taimake mu da ikhlasi da yaƙini da ainihin ji da bi in akwai tambaya sai a yi na'am Allah ya riga ya yimke ya rufe ya danne zukatansu eh, ko kayi wa'azin ba zai shiga ba eh, kunnen ma haka ko kana yi ba zai shiga ba kamar ya shiga ta nan ne kawai furu sai ya fita ta can ba zai tsaya a cikin zuciyar ba na'am to alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah to ranar asabar mun zauna da ɗan agaji duk da shugabansu shugaban ɗalibai malam muhammad sani mun tattauna game da abin da ya shafi darasin nahu da aka yi tsokaci aka ce ana so a saka saboda a kullum dama muna ɗan yi wa mutane hannunka mai sanda game da hakan musamman ɗalibi da ya fara ido yana da kyau a ce yana da ilimin nahu ko da kaɗan ne inda dai zai fahimci ruku'a da wasali da kisira ya gane wannan suna ne wannan aiki ne ya gane wannan harafi ne aƙalla to shine sai aka yi a akan eh hakan za a yi za a sa wannan darasi to wani lokaci muke da shi lokutan duk kuma kusan mamaye su to dole dai aka danne wani lokacin wani abun aka sa shi aka ce za a yi gabatar da wannan darasi ranar lahadi bayan sallar isha'i da kuma litinin bayan sallar isha'i to wannan shine ittifaqin da dai aka yi a rannan idan dai ba wata shawara aka canja ba akan haka aka to sai yanayin yadda za a yaushe za a soma sai in an samu ɗaliban domin an ce karatun zai kasance ne a tsare kamar yanayin yadda karantarwa take tafiya a yanayin aji na nurul islam mutum zai zo ya kawo sunansa sai rijista don kar a bar abun kara zube ta yadda ba za a gane ma da waye da waye aka soma da su waye ya fita to in kana so za ka zo ka bada sunanka za a gaya maka abin da za ka bada sai a sa sunanka ka zama yanzu kana cikin wayanda suke son su fahimci dan karanci na hau kenan daga yanzu idan muka ga ɗalibai sun taru ladi ne zuwa mu idan kuma su taru ba sai mun ga sun taru idan kuma muka ga ba kawo suna ba to mun san ba a bukata kenan sai mu ci gaba da wanda muka samu wannan shine tsarin da aka yi idan ka kawo sunanka sai ka bada da abin da za a yi rubuta sunanka ka yi rijista ke daga nan kuma za a gaya maka abin da zai biyo baya domin a ɗauki abin da muhimmanci don ƙyalewa kara zai sa ya zama na mutane suna ganin abun kaman baya da muhimmanci an gane ko shi yasa aka ba da shawarar a yi haka da yiwuwa sai ya zamanto yan ƙwaryayen da za a fi fahimta amma dai ko shakka babu ɗalibin da ya fara fahimta karatu zai na ruwa akwai matsala eh, wanda za a je a kai suna wajen shi shine malam Umar Abubakar Bako duk wanda yake so sai ya kai sunansa wajen su sai ya gabata daga yanzu zuwa ranar lahadi in muka ga sunaye sun taru to insha Allah za a suna. sannan kuma tafizul qur'an da ake yi mun sake yin magana a kai akan cewa lalle suna rauni mun dan shajja'a su sannan kuma mun ƙara musu wai an yi karan mahaukaciya ake cewa ko hmm. da ya yi nauyi an yadda sai muka ce to kun ce ka kara to muka ce to yanzu tun da har kasala kuke ji to yanzu ta hafizul qur'an wal hadis ne yanzu har da hadisi duk ranar alhamis za a zo a batu hadisi ɗaya a karanta ku karanta a karanta ku karanta idan aka ji karatun yadda ake karanta ce to kowa ya je dawo da shi a haddace a kansa yanzu wannan shi ne tsari na biyu da aka yi wa kefin hadda tunda muna tafiya kitabu wa sunna muna so a tafi da haddar ayoyi da haddar hadisai ta yadda duk inda ka tsaya za ka ba da dalili kai tsaye za ka ce ƙala Allah subhanahu wa ta'ala sai ka jawo aya ba ka shakka ƙala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka kawo hadisi ba ka shakka rashin samun amana haka shi ya sa muka samu matsala mu to yanzu kuma ba ma son mu inda za su biyo baya su samu irin wannan matsala an gane ko Allah ya taimake mu wannan shine abin da sakamakon zaman da muka yi rannan ban sani ba ko akwai buƙatar za a zauna yau din akwai wani ƙarin bayani da aka samu ban sani na'am a akwai littafi littafin da za mu yi amfani da shi shine al-muqaddimatul